To bayan an sha labaran duniya, za mu gabatar muku da wani rahoto kan yadda Nijar take fama da matsalolin sauyin yanayi. Yayin da shugabannin duniya suke ci gaba da muhawara kan yadda za a warware waɗannan matsaloli. Bayan nan kuma Ibrahim ka almasi garba zai gabatar mana da shirin amsoshin tambayoyinku wanda a yau za mu kawo muku maimaicin shirin da muka gabatar a makon da ya gabata a game da tarihin shugaban sojin da ya jagoranci hamɓarar da gwamnatin shugaba Muhammadu Bazum janar Muhammad Chani sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma dai duk waɗannan sai bayan mun ji halin da duniyar tamu ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris a yau Asabar ta bayyana manyan manufofin Amurka bayan rikicin Isra'ila da Hamas ya zo ƙarshe tare da jaddada cewa ya kamata al'ummar Falasɗinu a Gaza da yammacin kogin Jordan su sake haɗewa a ƙarƙashin hukuma ɗaya. harris ta halarci tattaunawa da dama a taron sauyin yanayi na cop28 da ake yi a dubai bayan da shugaban amurka joe biden ya buƙaci ya mai da hankali a kan yakin isra'ila da hamas a tattaunawarta da shugaba abdul Fattah al-sisi na masar harris ta ce babu wani abin da zai sa amurka ta amince da tilasta wa Falasɗinawa su yi ƙaura daga gaza ko yammacin kogin jordan da kewayen gaza ko kuma sake fasalin iyakokin gaza a cewar fadar white house a wata sanarwa wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.5 ta afku a garin Mindanao da ke kudancin kasar Philippines da yammacin yau Asabar, lamarin da ya sanadin ba da umarnin kwashe mutane daga wasu yankuna da kuma gabar tekun kudu maso gabashin kasar Japan saboda gargadin guguwar tsunami mai nisan mita ɗaya ko fiye da haka. Ma'aikatar hasashen yanayi ta kasar Philippines ta ce guguwar ka iya afkuwa a tsakiyar dare wanda zai yi daidai da karfe hudu na yamma a agogon GMT. hukumar gargadin tsunami ta amurka ta ce za a iya samun guguwar mai kada igiyar ruwa mai nisan mitoci uku a wasu gabar tekun philippines ma'aikatar labaran japan nhk ta ce ana sa ran igiyar ruwan tsunami da ta kai mita daya za ta iya isa gabar tekun kudu maso yammacin kasar japan kimanin mintuna 30 bayan haka wato da sanyin safiyar lahadi kenan agogon kasar kakakin majalisar tsaron ƙasa a fadar white house john kirby ya yi kira a jiya juma'a ga majalisar dokokin amurka da ta gaggauta samar da agaji ga ƙasar ukraine kafin ƙarshen wannan wata wanda idan ba haka cikin wannan lokaci ba zai wuya a baiwa kiev taimako da take bukata muna buƙatar samar da taimakon cikin gaggawa ba tare da gudunmuwar da ake bata ya yanke ba in ji kirby yana faɗa a wani taron manema labarai Kirby ya ce Amurka na sa ran Rasha za ta yi kokarin lalata muhimman gine-ginen makamashin Ukraine a lokacin sanyi kamar yadda ta yi a bara. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya gana da kwamandojin sojojinsa a jiya Juma'a domin tattauna hanyoyin samar da kwararen sakamako a shekara mai zuwa a yakin da ƙasa ke yi da Rasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. adadin 'yan rohingya da ke tafiye-tafiyen kwale-kwale masu haɗari a tekun andaman don gujewa yunwa da rashin tabbas a sansanonin 'yan gudun hijira na bangladesh a bana ya zarce adadin bara kuma yana iya ci gaba da ƙaruwa kamar yadda ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama da ƙungiyoyin agaji suka shaida wa murya amurka ofishin hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa wani jirgin ruwa dauke da 'yan kabilar rohingya 150 ya sauka a yammacin Indonesia da safiyar yau asabar ofishin amnesty international na Indonesia ya shaida wa muryar amurka cewa shi ma ya tabbatar da saukan jirgin wannan ya kai adadin 'yan rohingya da ke tserewa a tekun andaman da kwale-kwale zuwa 3,722 a bana a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya wato unhcr a cikin sanarwar da ta fitar hukumar ta 'yan gudun hijirar ta ce ta kuma samu rahotanni da dama na wasu jiragen ruwa guda biyu masu dauke da fasinjoji 400 ko kuma saboda hakan suna ci gaba da tafiya a cikin tekun andaman da lalatattun injuna tare da bayar da sanarwar neman agajin gaggawa ga kasashen yankin. hukumar unhcr ta kirga 'yan rohingya 3,705 waɗanda suka yi yunkurin tafiya ta tekun a cikin baki ɗan shekarar 2022 lokacin da aka samu matafiya masu tarin yawa tun daga shekarar 2015 a ƙarshe a jiya juma'a wata alkaliyar amurka ta ce donald trump ba shi da kariya daga tuhume-tuhume da ake masa na aikata laifuka a matsayinsa na shugaban kasa inda ya fatali da yunkurin da jam'iyyar republican ta yi na yin watsi da karar da ake na zarginsa da yunkurin juya sakamakon zaben shekarar 2020 mai shari'a tanya chutkan a birnin washington ta gano cewa babu wata hujja ta doka da za ta yanke cewa shugabannin amurka ba za su iya fuskantar tuhume-tuhume da zarar sun sauka daga kargar mulki ba Trump wanda ke kan gaba a zaben fitar da gwani na jam'iyyar Republican a shekarar 2024 zai iya ɗaukaka ƙara nan take kan hukuncin wanda zai iya jinkirta shari'a yayin da kotun ɗaukaka ƙara ko mai yiwuwa kotun koli ta auna batun. a halin yanzu an shirya fara shari'ar a watan maris hukuncin chutkan ya sa trump na gab da fuskantar masu taimakawa shari'a a kan zargin da ake yi masa na yin katsalandan a kidayar ƙuri'u da kuma hana majalisa ta tabbatar da shan kayi da ya yi da nasara da ɗan takarar democrat joe biden ya samu. Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu sai rahotonmu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. Yayin da ake ci gaba da gudanar da babban taron ƙasa da ƙasa kan sauyin yanayi na COP28 a birnin Dubai. yanzu wasu jihohin Nijar na fuskantar matsalar kwararowar hamada wadda ke neman lashe wasu garuruwan to sai dai masana na fatan samun mafita kan matsalolin dumamar yanayi da ke haifar da kwararowar hamadar musamman ma a kasashe masu tasowa irin su Nijar da dai makamantansu. Hamid Mahmud gareka. kusan kullum hamada na kara mamaye filayen noma a wasu yankuna na kasar Nijar musamman ma a jihar Agadez da ke arewacin Nijar sanadiyar sauyi yanayi da wasu ayyukan bani Adam da ke lalata muhalli inda yanzu akwai wasu filaye da hamada ta lamushe wanda a latilas manoma suka bar wuraren noman su. amgar Malam Musa shine shugaban manoman Agadez. Halin da muke ciki lalle ruwa akwai karamcin su sosai tun da yanzu noman garaken ma sun ta tsaya. Da ka ga metar bakwai sai mu samu ruwa. Yanzu kai metar goma sha wani ba ka samu ruwa. Nijar dai tana daga cikin jerin kasashen duniya da ke fama da wannan matsalar ta gusowar hamada inda wata ƙididdigar ta nunar da cewa kaso guda cikin uku na ƙasar Nijar hamada ne. Matsalolin gusowar hamada na da nasaba da karancin ruwan sama zaizayar ƙasa karancin itatuwa da tsananin zafi. kolonel Mamman Hamidu shugaban ma'aikatar da ke yaƙi da mamayar hamada a jihar Agadez. Hamada tana shigowa cikin jihar tana mamayar jihar Eh, aka da dama kun gani karamcin akwai yadda ake cewa karamcin ruwa ka duba ga yawan zahi matsalar tana da girma sosai sai nan duk abin da yake gangarwa ƙasa ce take gangarwa sai tana mamaye wuraren inda al'umma take neman abin da take ci mutane ka gani suna samun matsala wurin da mutane za su yi neman abincin su za su samu matsala ba wurin zai ma da za ta mamaye shi kenan in kuma canjin yanayi ya bunƙasa cikin jiha ka gani akwai matsala ga al'umma da zaman su ma na yau da kullum za su akwai za a samu matsala sosai. Sauyin yanayi dai yana shafar al'umma sosai ta yadda yake dakushe kokarin da kasashe ke yi a fannin ci gaban su inda masu nazari ke cewa matsalar ka iya ta'azzara talauci muddin ba ɗauki matakai kwarara a kasashe masu tasowa kamar Nijar in ji kanar Sani Ado wanda masanin sauyin yanayi ne a Nijar. A Nijar an ɗauki matakai da yawa ko ba a Nijar kaɗai ba a duniya an ɗauki matakai da yawa sai dai ba a karas da matakan da aka ɗauka. komai ba iya tsaya a yi aiki wanda suke ɗaukan alkawali su ba masu hannun da shuni ba sa cika alkawalinsu kullum muna kusa muna tsaye wuri guda su ba sa cika su mu ko mun karkar hakuri da abin su. yanzu haka dai manyan kasashen duniya da ke halartar babban taro na sauyi yanayi na cop 28 da aka faro a dubai sun samar da wani asusu na musamman da manyan kasashe za su rinka zubawa don cewa taimakawa kananan ƙasashen da matsalar da ba su suka samar ba ta fi shafa hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum wannan gidan rediyo mai albarka. dan Allah muna son a ba mu tarihin ɗan damben duniyar nan mai takisan. shin ya mutu ne ko yana raye mai tambaya alhaji umar horeba gashuwa to idan mai tambayar alhaji umar horeba gashuwa na tare da mu ga ansar da wakilinmu a shiyar adamawa da taraba a najeriya muhammad salisu lado ya samo daga dr adamu Baɗikwai, malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke yola ko fce yola adamawa najeriya wanda ya ce sunansa ne yanka michael gerald tyson kuma an haife shi ne ranar talatin ga watan yuni na shekara ta shi a brooklyn a new york a amurka ya taso a wannan unguwa wacce take cike da al'umma kuma ya zamana masu karamin karfi ne akwai yawan fadace-fadace a wannan unguwar sannan kuma shi ma mike tyson allah ya yi shi saurin hannu ne kuma da saurin fushi don haka ya zamana tun yana dan matashinsa ita ma yake lallasa eh, tsararrakinsa wanda har hakan kusa ya zama kaman fitina ga mutanen unguwa har da ta kai aka garkame shi a gidan gyaran hali na matasa. To yana gidan gyaran hali wato gidan yari kamar yadda ka ayyana ta yaya kuma ya tsinci kansa a cikin harkokin wannan wasa da yake. To yana wannan gidan gyaran hali din ne wani ya lura da yanayinsa kusan muna iya cewa shine kocinsa kenan na farko wanda ya ta ɗora shi a kan wannan turba ta koyon dambe saboda lura da ya cewa zai iya shahara. To dakta a nan ake ta fama kamar yadda ka faɗi ana ta koya masa wannan harka nashi na dambe. To daga nan kuma sai ya aka yi da ya fito ne ya ci gaba da harkan nasa na dambe? ko kuma a'a yaya al'amarin yake. To ana nan kwance tashe da ya kai misalin shekara goma sha takwas ya zamana ya fara yin fice a duniya saboda ya yi nasarar cin kan samun zinari a wani a wata fafatawa da suka yi na matsakaita a alif ɗaya da ɗari tara da tamanin da daya to daga nan kuma fa sai ya na shi Mike Tyson ya fara ba wa duniya mamaki wanda kuma a shekara ta 1986 yana dan shekara 20 Mike Tyson ya lallasa Trevor Babig wanda a lokacin kusan ana yi cewa shine shago a fagen dambe a duniya Mike Tyson ya masa kwaf daya to daga wannan lokaci fa kusan ana iya cewa Mike Tyson ya zamana inda an ambaci dambe ne to shi kawai ake ambanta wanda kuma muna yi cewa daga wannan lokaci har zuwa alif dubu biyu da biyar ya dinga fice a fagen dambe. To yanzu misali yanzu misali kamar shekara nawa ya dauka yana wani haka nashi da dambe kamar shekara nawa yanzu misali. in muka duba kenan ya shekara wajen ashirin ana fafatawa da shi. gagata lamma dukata kulu kojeme kasomo sanoje bara Baba. in ka ji an maulu alama ba bidon goge ba in ka ci an dandan damben ana yi mai kuyi wallahi ba bidon shago ba mai bugu kama da azazza da abu duka da kuri. Kwarin da annana hausa duka farin dare baki shahadaya To yanzu daga Mike Title kamar ya ya gudanar da rayuwarsa misali rayuwa akwai kalubale akwai nasarori da dai sauransu shi ma tekil ya fuskanci wasu kalubale a rayuwarsa kafin ya kai ga nasara kuma wani irin kalubale ne ya fuskanta to Mike Tyson gaskiya kusan muna iya cewa rayuwarsa an yi ta samun tufka da warwara